Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صلِّ عليه وآله الله ma sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musanci ta iran mustapha adamu tare da ku a cikin wannan fotarwar ta ce zango na farko a wannan rana ta litinin da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan sai muryoyin masu sauraro sai a ji shirin nan na duniyar mu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gya zama domin a ji labarin duniya da dumi ta da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. hukumar lege asiri ta kasar iran ta ba da sanarwar wargaza wasu kungiyoyi biyu masu aiki wa ƙungiyar mossad na haramci kasar isra'ila matsananciyar matsin lamban amurka akan kasar iran ta haifar da mafi girman gazawarta a najeriya kuma matsalar tsaro za ta iya shafar zaben shekara ta 2023 in ji hukumar inec yanzu kuma ga cikakkun labaran ma'aikatar da ke asiri na ƙasar iran ta bada sanarwar gano da kuma wargaza wasu ƙarin gungun kungiyoyi guda biyu wanda suke aiki wa hukumar da ke asiri ta hamshe ƙasar isra'ila wato mossad tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar hukumar tana faɗar haka jiya talata kuma ta ƙara da cewa mutane 23 ne suke cikin gungun ma'aikatan hukumar ta mossad amma 14 daga cikinsu sun shiga hannu sannan shugabansu wani ɗan ƙasar iran ne wanda yake cikin ɗaya daga cikin ƙasashen turai mai suna sirus labarin ya kara da cewa sirus yana mu'amala da abokan aikinsa a cikin ƙasar iran ne ta hanyar kafar sadarwa ta instagram da kuma whatsapp labarin ya kammala da cewa an kama ma'aikatan hukumar mossad ɗin ne a biranen tehran isfahan yes azerbaijan ta yamma da kuma gulistan sannan an kwace kayayyakin aikin ke asiri da ke hannunsu kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce ƙiyayya amurka da jimhuriyar musulunci ta iran ba wani sabon abu ba ne kuma washington ta bi manufar mafi girman matsin lamba kan ƙasar ne a ƙarƙashin gwamnatocin da suka shuɗe a cikin jerin saƙonnin da ya wallafa a shafinsa na twitter a ranar talata nasir kan'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce farfa gandan ɗin mafi girman matsin lamba da amurka ke yi kan iran ya kasance a kan ajandar dukkanin shugabannin amurka bisa zargin kare haƙƙin bil'adama da demokradiyya sai dai ba su cimma wani abu da ya wuce gazawa ba in ji babban jami'in diplomasiyyar na ƙasar iran kalaman kan'ani na zuwa ne kwana guda bayan da jagoran junjiyar hali musulunci imam atila said alil khamna'i ya bayyana cewa ya sami wata sabuwar takarda ta tsohon shugaban ƙasar amurka jimmy carter wanda ya umarci hukumar leƙen asirin ƙasa ta cia a watan disamban shekarar 1979 don haɓarar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran wannan yana nufin tun farkon juyin hali musulunci suna da wannan niyya takardar ta ambaci farfaganda a matsayin hanyar kifar da juyin hali musulunci imam ayatollah khamenei ya bayyana haka ne a shafinsa na twitter a ranar litinin da ta gabata hukumar zaɓe mai zaman kanta a tarayyar najeriya ta yi gargaɗin cewa babban zaɓen ƙasar da ke tafe ka iya gamuwa da babban ƙalubalen sokewa a wasu mazaɓin ƙasar idan matsalar tsaro ta ci gaba da addabar wasu sassan ƙasar shugaban cibiyar baya da horo ta hukumar zaɓen farfesa abdullahi abduzuru shine ya yi wannan gargaɗin a ranar litinin da ta gabata a lokacin duba kayan aikin horaswa na hukumar ta inec a abuja babban birnin kasar ya ce duk mun san cewa tsaro a lokacin zaɓe abu ne mai muhimmanci ga demokradiyya domin tabbatar da samun sahihi kuma ingantaccen zaɓe a ƙasar don haka a cikin shirye-shiryen da hukumar mu ke yi game da zaɓen shekara ta 2023 dole ne mu yi iya ƙoƙarinmu domin tabbatar da cikakken tsaro ga ma'aikatanmu da kayan aikin zaɓe da kuma hanyoyin da za su bi wajen ganin komai ya tafi kamar yadda aka tsara in ji farfesa zuru amma idan ba a magance matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta ba hakan zai haifar da soke zaɓe ko kuma ɗage shi a mazaɓu da dama lamarin da zai shafi cikakken bayanan sakamakon zaɓen abinda kuma ka iya haifar da wasu matsaloli da suka shafi kundin tsarin mulkin kasar hukumar zaben kasar dai ta sanya ranar 25 ga watan fabrairu wannan shekara a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban kasa a dufaɗin kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin saudiya ta janye dokar takaita adadin mahajjata inda a bana ta ce ba za ta ƙayyade yawan musulmin da za su ziyarci ɗakin allah domin gudanar da aikin hajji ba sabon matakin na zuwa ne dai bayan da ƙasar ta shafe tsawon shekaru uku tana aiki da dokar takaita yaduwar cutar covid-19 lamarin da ya haramta wa dubban musulmi daga sassan duniya da dama samun damar aikin hajji ministan kula da ayyukan hajji da umra na kasar saudiya taufik arrabi'a ya ce daga yanzu za a ci gaba da karban adadin mahajjatan da suka saba zuwa duk shekara gabanin zuwar cutar corona sannan babu batun iyakance shekarun maniyata a shekara ta 2019 dai kimanin mutane miliyan biyu da dubu biyar ne suka gudanar da aikin hajji amma aka zaftare wannan adadin a shekarun da suka biyo saboda cutar covid-19 a bara kusan mutane 900 ne kacal suka ziyarci birnin makka da madina wurare mafi tsarki a duniyar musulmi masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. madalla yanzu kuma ga shirin nan na duniyarmu a yau. duniyarmu a yau.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 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta dauka na hana binne wakin falasinawa a yankin birnin tel aviv da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. matakin nuna wariyar al'umma da sabuwar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin shugabancin firayim minista benjamin netanyahu ta bullo da shi tun bayan kafa ta a ƙasa da mako guda shine hana binne gawakin falasɗinawa a yankin birnin tel aviv fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila don haka cibiyar kula da harkokin likitoci da ke yankin abu kabir a birnin tel aviv ta sanar da cewa za ta tsunduma yajin aiki domin jaddada rashin amincewarta da wannan bakar siyasar nuna wariyar al'umma saboda lamari ne da ke nufin take haƙƙin ɗan adam tare da nuna wariyar al'umma ga larabawa da suke rayuwa a yankunan da aka mamaye kamar yadda falasina wanda aka hana su binne gawakin yan uwansu suka kai gawakin zuwa cibiyar kula da harkokin likitoci da ke yankin abu kabir a birnin na tel aviv kamar yadda shugaban tawagar larabawa a majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila walid taha ya samu wata wasiƙa daga cibiyar kula da harkokin likitoci ta abu kabir da a ciki take bayyana masa cewa tun farkon wannan shekara ta 2023 aka dakatar da kasafin kuɗi da aka ware mata karkashin shirin aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin kai tsakanin yahudawan sahayoniya da falasinawa da gwamnatin da ta gabata take gudanarwa don haka cibiyar ba za ta iya ɗaukar nauyin likitoci da ma'aikatan da suke karɓar gawakin larabawa da bisne su ba kuma matsalar ta doshi mako guda ba tare da an warware ta ba cibiyar kula da harkokin likitoci ta abu kabir ta fayyace cewar cibiyar ta cimma yarjejeniya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta gabata kan kula da al'adar larabawa da na musulmi tare da girmama matattu ta hanyar da suke bi wajen binne su amma zuwan gwamnatin netanyahu maimakon al'amura sun fara rikirkicewa don haka cibiyar ta yi da wannan mummunar ɗabi'a ganin yadda sabuwar gwamnatin sa ta gaza tare da rashin yin la'akari da jin zafin rashin da 'yan uwan mamata suke ciki na mutuwar 'yan uwansu da kuma rashin girmama shari'ar musulunci da musulmi suke tafiya a kai wajen gudanar da jana'izar matattu kamar yadda shari'ar addininsu ta shimfiɗa cibiyar kula da harkokin likitoci ta abu kabir ta kara da cewa sabuwar gwamnatin firaminista Netanyahu tana shirin gudanar da siyasar nuna wariyar al'umma musamman kan larabawa da falasina wanda suke rayuwa a yankunan da aka mamaye kamar yadda bangarori da jam'iyyun siyasa masu tsauron ra'ayi da suka goyi bayan Netanyahu wajen kafa sabuwar gwamnati suka buƙaci aiwatar da munanan manufofin cin zarafi kan falasɗinawa da nufin kunna wutar sabuwar rikici a falasɗinu musamman nuna wariyar al'umma da nufin kawar da duk wani batun yarjejeniyar haɗin kai tsakanin falasɗinawa da yahudawan sahiyoniya lamarin da zai rusa duk wani ci gaba da aka samu tsakanin larabawa da yahudawan sahiyoniya a baya cibiyar kula da harkokin likitoci ta abu kabir ta kuma bayyana cewa matakin da aka ɗauka na rufe cibiyar na ɗan gajeren lokaci a wannan mako yana da dangantaka da zaman shawarwari da ya gudana tsakanin firaminista benjamin netanyahu da bangarorin da suka mara masa baya har ya kai ga sake ɗare ɗare kan karagar firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a wannan karo don haka ya ɗauki matakin naɗa ɗaya daga cikin waɗanda suka mara masa baya a matsayin shugaban kwamitin kula da harkokin ilimi a majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta kenneset kuma ya naɗa wasu 'yan majalisun ta kenneset guda biyu da suka fito daga gamayyar jam'iyyun front da change a kwamitin kula da harkokin kuɗaɗe na majalisar dokokin ta kenneset da dukkaninsu suke ɗauke da aƙidar nuna wariyar al'umma ga falasɗinawa tare da dakatar da duk wani aikin haɗin gwiwa da su a halin da ake ciki a haramtacciyar ƙasar isra'ila na ƙoƙarin yada aƙidar nuna wariyar al'umma kan falasɗinawa wasu masu tsatsauran ra'ayin sahayoniya sun ɗauki matakin ba da kashi ga wani ɗan majalisar dokokin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila kenneth sakamakon jawabin da ya gabatar bayan gudanar da zanga-zanga na dubun dubatan yahudawan sahayoniya masu sassaucin ra'ayi da suka gudanar a birnin tal'abib kan nuna adawarsu dangane da bakar siyasar gwamnatin akan haramtacciyar kasar isra'ila ta mame yankunan falasinawa da matakan da ta ɗauka na ƙoƙarin gurgunta demokaradiyya da kuma yin zagon ƙasa ga tsarin shari'a da 'yanci a gefe guda kuma a rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta fitar tun a farkon watan fabrairun shekarar da ta gabata ta da biyu ta zargi gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ci gaba da gudanar da tsarin nuna wariyar al'umma tun tsawon lokacin da aka kirkiro haramtacciyar haramtacciyar kasar ta isra'ila a shekara ta 1948 kungiyar ta amnesty international mai zaman kanta da ke da hedkwata a birnin london ta zargi gwamnatocin haramtaccen kasar isra'ila da yunkuri na sama da shekaru 70 wajen kafa kasar yahudawa a wasu muhimman yankuna da suke da matsayi na musamman yayin da yahudawan sahiyoniya suke gudanar da mu'amala ga falasɗinawa da larabawa da suke yankunan akan mummunar ɗabi'ar nuna wariyar al'umma rahoton kungiyar ta amnesty international mai dauke da shafuka 280 da ke dauke da taken tsarin nuna wariyar al'umma kan al'ummar falastinu da gudanar da tsarin zalunci da ya ginu a kan mame yankuna da nuna fin karfi da cin zarafin dan adam rahoton ya jaddada yin kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan kawo karshen bakar siyasar ta na ci gaba da mame yankunan falastinawa musamman birnin kudus da kuma ba da dama ga miliyoyin falastinawa 'yan gudun hijira komawa muhallinsu wannan nuna wariyar al'umma ta haramtacciyar ƙasar isra'ila tana daidai da irin wariyar al'umma da aka nuna a ƙasar afirka ta kudu kafin shekara ta 1990 amma ganin yadda ba a ɗauki matakai kan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba da alama hakan baya da mahimmanci ga majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da kuma kafafen yada labarai na duniya tun lokacin da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar oslo a shekara ta 1990 yawancin falasinawa suna rayuwa ne karkashin ikon hukumar cin kwarya kwaryar gashin kan falasinawa a yankunan da suke gabar yammacin kogin jordan da kuma yankin zirin gaza da ke karkashin ikon kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas kungiyar da ake daukar ta a matsayin kungiyar ta'addanci a yawancin kasashen yammacin turai kuma musamman an kirkiri hukumar cin kwarya kwarar gashin kan falastinawa ce da goyon bayan al'ummun duniya inda hukumar ta falastinawa ta rattaba hannu kan amincewa da baiwa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila damar kula da matakan tsaron wasu yankuna da ake takaddama kansu tsakanin bangarorin biyu Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta bayyana cewa dole ne a kanta ta fito ta bayyana bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila a fili kan al'ummar Falastinu musamman bayan tabbatar da ayyukan gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila sun yi daidai da abin da ta kira laifin nuna wariyar al'umma don sanya haramtacciyar ƙasar Isra'ila cikin kundin tarihi kamar yadda a cikin rahoton nata ƙungiyar Amnesty International ta amince da cewa ba ta neman kafa hujja saboda dukkanin matakan da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗauka a yankunan falasɗinawa da ta mamaye ba su da bambanci da tsarin nuna wariyar al'umma ta zalunci da kuma mulkin mallaka kamar yadda aka yi a kasar afirka ta kudu a tsakanin shekara ta 1948 zuwa 1994 masharhanta suna bayyana cewa hakika kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta mnst international ta kafa kwararan hujjoji tare da dogaro da dalilai na zahiri kan matakan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ɗauka na tabka muggan laifuka kan al'ummar Falasɗinu da nuna mata wariyar al'umma da buƙatar ɗaukan matakan hukunta ta musamman bisa dogaro da yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin ƙudurin doka da aka kafa a shekara ta dubu ɗaya da da tara saba'in sai dai kuma kusan rabin ƙasashen duniya ne kawai suka rattaba hannu kan wannan dokar kuma har manyan ƙasashe da suke riya batun kare haƙƙin ɗan adam da gudanar da tsarin dimokuraɗiyya da suka haɗa da amurka da burtaniya ba su shiga cikin yarje yarjejeniyar ba bugu da kari kungiyar ta amnesty international ta kafa hujja kan zarginta ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin rahotonta da wasu yarjeniyoyin roma waɗanda su ma kusan rabin ƙasashen duniya suka amince da su amma wasu manyan ƙasashe suka nuna adawar su karara da dokokin ciki har da ƙasar amurka don haka wasu dalilai da kungiyar amnesty international ta kafa hujja da su kan zargin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila dangane da laifukan nuna wariyar al'umma kuma manyan kasashen da suke goyon bayan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba su amince da su ba kuma a fili yake ba za su goyi bayan gurfanar da ita a gaban kotun kasa da kasa ba don haka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take cin karanta ba babbaka masu saurare ganin lokacin da aka ɗibawa wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na wurin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo ta shirin jamhuriyar musulunci sunana comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kireka sama jihar jigawa tarayyar najeriya to da farko ina yi muku fatan alkhairi na muku fatan alkhairi fatan alkhairi allah ya kara dankon zumunci tsakanin mu da ku masu sauraron ku a yau da kullum kuma ina so ne amfani da wannan dama na yi kira ga mahukuntanmu shugabanninmu na najeriya tarbiyya da ya kamata a kan su duba girman allah da annabi kafin a shiga zaɓe a ce an magance mana matsalar tsaro ganin yadda ana fama da matsalar tsaro musamman jihohin zamfara da sokoto da kebbi da kaduna da wani yanki na jihar katsina to gaskiya iya da kyau kafin a ce an shiga zaɓe an tsaya an ɗauki mataki domin a ga an magance wannan lamarin tsaro domin mutane su samu su jefa kuri'insu a wannan yanki muna roƙon allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya najeriya da ma duniya baki daya na gode rediyo da shirin sunana comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kirika samma jihar jigawa tarayyar najeriya ku tashi lafiya alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa boh da farko kuna tare da hada mai kwamfuta mai yama local government kebis nigeria ba daga kungiyar murin matasan lahiyar afirka to a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga gwamnatin kasa ta nigeria kamata ya ce sun ɗo matakin kubutar da wayannan ƙananan 'yan makaranta da suka rage guda goma sha ɗaya a hannun 'yan bindiga waɗanda aka sace sama ga shekara daya da wata takwas wanda ya har ya zanya yau iyayen sun hito suna zanga-zanga a kan tituna da kuma wuraren aikin gwamnati domin nuna bakin cikin su da rike musu 'ya'ya saboda haka muna kira ga gwamnati da ta yi don mai yiwuwa wurin fito da su baya ga haka muna addu'ar allah ya kawo mana sauki ya kawo mana daukin wannan tashe-tashen hankula da ke damu mu a kasashen mu na najeriya afirka baki baki daya sunana hadari mai kwamfuta mai yama lokal government ta najeriya memba daga kungiyar muryar matasan lahiya afirka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajon muslim kira ga iraq yau zan yi tsokaci na zan sara mu shugaban kasar mali sojojin ga na kwadi bar da son ka shigo mali ba tare da kowa ya sani ba shi koyo iya masa hukumci iya masa hukumci lalle wata kasa ba wata kasa ta ba kowa kowace kasa da ta da na ta hukumci ya tsare su an kai wata shadda suna ga hannu ne kuma kasashen waje son ka sa hannunsu na ai musu ahwa ko musu wanda suka so ni dai ya burge ni ubangiji Allah saka mai da alheri kuna tare da Isa Bakar tsoho mai albarka a ulumar mada mai jamboriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radiyo mai albarka mai muku magana alkasun babali liman ahad daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar lokacin da nake son in yi bisa wani kuduri ne da gwamnatinmu na jamhuriyar Nijar ya doka sa doko tsaffin sojawa ya gama su da na yanzu waɗanda suke yi muna mashi godiya bisa ga wannan kuduri kuma muna kira a basu kayan aiki saboda su yi yaƙi da ɗiyan ta'adda wannan yunkuri ya yi daidai ga shugaban ƙasa saboda saffin sojawa a ɗoko su saboda akwai masu hikima ciki da tunani sai a ga masu da wa'anga saboda tsaron ƙasa maimakon magana alkasun babu lima har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh jamhuriyar musulunci gidan radon iran albarka ina muku da fatan alkhairi zuwa gare ku yau ina son ku bani dama in yi tsokaci akan wasu lamuran da ƙasa ta nijar da take tafiya wani aiki sai nijar yanzu ku dibi al'amarin da ake ciki nijar kenan yan siyasa sun gama siyasa duka sun koma ƙauye shi kenan yanzu kuma sai an shekara hudu alƙawulla an ɗauka ba cikawa alƙawulla ga su an ce za a yi mana hanya daga tsibiri zuwa saye sabuwa hanya ta gagara daga saye daga tsibiri kace kana son saye sabuwa wallahi wallahi sai dai yan moto za ka ɗauka ka kai kashe maka tsada to da dace ma'aikatan Nijar fitar da kai fitar da ku yi tunani da wannan daga daga tsibiri zuwa saye sabuwa dan Allah dan annabi a zuba mana ko da birji ne ko da birji ne a zuba mana mana roko gare ku dan Allah dan annabi ma'aikatan kasan mu Nijar ku diba mana ku gani yankin nan da muke ciki bakinsa babu hanya dan mai zuwa daga maradi zuwa dan mai babu hanya daga tsibiri zuwa sai saba babu hanya sai lokacin siyasa yayi kuma sai idan a ce a shigo karkara ana neman talakawa kai talaka mai karatun ta nutsu akan lamarin mu wallahi yau siyasa in ta dawo mu tsaya mu san abin da za mu siyasa ba wannan hizo ba hake shi kaza ne mu tashi wannan balbila wannan shahu wannan menene wannan kowa hizo ya ce shi gwani ne wallahi wannan bai hawa ma bai hawa mu Nijar da bai idanu ina muku fatan alkhairi kuna tare da Ibrahim Ibrahim Shushana wanda yake jihar Maradi a jamhuriyar Nijar garin Kasagi. Ina muku fatan alkhairi sai an jama'a huta lafiya haza wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. na sanar da Hiran Mali Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne madaddai da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madaddai da magaram. Da yana so ku ba dama ya tsokaci dangance da sakin wasu sojoji arba'in da bakwai da Mali sai na ƙasar Cote d'Ivoire. Ba hakika muna jinjina a gare ta ko muna kira ga cote d'ivoire gaban nan abin da ya shahi na ƙasa da ƙasa ya kamata a rika shi a tattauna baki da baki domin idan dai ana irin wannan lamari hakika a koda yaushe za a rika samun saɓani to ganin cewar mali ta yi mazakuta ta saki wannan sojoji ta musu ahuwa da yana fatan hakan ba zai ƙara faruwa ba kuma ya kamata ƙasashen mu na yau kuwa su rika mutunta juna mu rika kare mutuncin ƙasashen mu domin duk abin da ya samu na tankiya domin kasashen yamma ma'ana kasashen tura sai dai su kara iza abu da na ya kamata mu rika kare mutuncin junanmu saboda makwabtaka wannan ita ce babban abu wanda duk abin da zai samu dan uwanka kai ma sai ya same ka in dai na alheri ne ko aka san haka ne ya kamata mu kare mutuncin junanmu na gode sashen na sanar da mai magana shine baɗa tere magaran nijar na kira ku da ganin baɗa tere ku tashi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio ina mai magana Hassan da Umar daga unguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar na so ku ba da dama zan ka ci dangane da sojojin Abrikos da Mali ta saka. To gaskiya wannan mataki da Mali ta ɗauka mun ji daɗi kuma haka ya kamata a ce tsakanin ƙasa da ƙasa ana yi lokacin da wani abu na saɓani zai wakana tsakanin ƙasashe biyu kamata ya ce an zamana a teburin sulhu an tattauna wannan abun an samu bakin zaren gaskiya sojin rikon karya na mali sun yi kokari sosai kuma mun ji daɗin wannan mataki nasu kuma muna fatan su ma kuma yan abrikos za su kiyaye da tura sojojinsu cikin ƙasashe ba kan ka'ida ba a gode ku tashi lafiya mai magana hasalashi umar daga sabon gari da makarar mutum To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga da wannan nema kuma za mu ja birki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da ashirin da ma illahirin waɗanda aka ji su muke cewa a huta cikin koshin lafiya. abin da zai biyo baya shine rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da al'amura da suka shafi rayuwa ta zamantakewa kamar yadda muka sani ne mun yi maganganu masu yawa akan yanayin rayuwa ta zamantakewa sannan muka bijiro da wasu abubuwa waɗanda suke su ne tushe a cikin al'amura na rayuwa ta zamantakewa a inda muka fara bayani dangane da al'amura na iyali zamantakewa ta iyali rayuwa ta iyali yadda ma ake ainihin ƙoƙarin kafa iyalin kansa idan ba kuma ta ba a shirye-shirye da suka gabata hatta hadisai mun bujiro da su daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam kan yadda ake zaben abokin zama ko abokiyar zama waɗanda su ne miji da mata bayan an yi aure su ne tushe na samar da iyali wannan iyalin su ne za su kasance sun zama tushe na samar da al'umma su kuma to kaga an samu al'umma aka samu rayuwa wacce take managarciya rayuwa ta cuɗanne in cuɗe ka to wannan rayuwar wadda za a yi ta tsakanin al'umma wanda kuma tushen wannan al'umma din iyali su ne tushe to shine muka yi wani tsokaci aka yi ta yadda rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya mana ishara akan abokan zama yadda mutum zai kasance ya zaɓi abokiyar zama musamman mata saboda mun yi ishara a wancan lokaci cewa su ne tarbiyya ta 'ya'ya tafi zama a tattara da su shi namiji ya tafi neman abinci iyaye mata su ne suke tattare da iyaye da 'ya'yansu a cikin gida to shi ne dalilin da ya sa rasulullah sallallahu alaihi wa Sallam ya mana wannan ishara amma mun yi wani tsokaci cewa duk da cewa rasulullah ya yi mana tsokaci akan mu nan in mun tashi mu nemi abokiyar zama ma'abuciya addini to mun ce ba fa korin shi namiji ake wa wannan magana ba ita ma mace in ta tashi neman abun da ko kuma abokin zama to shi ma wanda za ta zaɓa ɗin shi ma ya zama abocin addini wannan wani abu ne wanda yake a bisa ɗabi'a in aka samu wannan to za a samu tarbiyya cikakkiya ga 'ya'ya kuma za ka ga cewa al'umma ta zama nagarci al'umma to kuma sai rayuwa ta zamantakewa daga cikin wannan iyali ɗin hatta a unguwa hatta a cikin gari balle kuma al'umman baki ɗaya a ko'ina cikin duniya sai ta zama managarcin al'umma sai a ɗora rayuwa rayuwa ta zamantakewa wacce addini yake so wadda Allah su ta'ala ya umarni a bita to wannan dangane da al'amura na iyali mun yi maganganu masu yawa har muka bijiro da bangare na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci shine abokai domin babu yadda za ka yi ka rayu babu abokai to in ko za a yi rayuwa rayuwa wacce take managarciya to su ɗin ma sai ka tantance suwaye abokanka suwaye kuke zama tare suwane ne waɗanda za ka ɗauka abokan shawarwarinka a cikin rayuwa domin wannan irin rayuwar wadda za ka ga cewa wannan aboki aboki ne wanda ake rayuwa da shi mun yi ishara akan wani abu wanda muka kawo hatta dangane da irin wanda zaka ce ba daɗi ne gare ka to irin wannan idan ba akan wani abu na doron addini da wani abu na shirya aka ɗora wannan abotaka ba to a cikin wani shiri da ya gabata mun yi ishara akan cewa ranar kiyama nadama mutum zai yi zai kasance yana neman nisantuwa daga wannan abokin nasa wanda a duniya ba daɗinsa ne ba abin da yake raba su sai watakila ko lokacin bacci kowa ya kama hanya ya tafi gidansu irin wannan abotaka ɗin to mun yi ishara akan cewa ranar kiyama za ta zame wa mutum abin ban takaici abin nadama in dai ba a ɗora ta akan doro na addini ba ba a dora ta akan al'amura na akhlaq ba ba a dora ta akan zamantakewa wadda addini na musulunci ya shirya da mutane a kai ba to karshen irin wannan abotaka din na dama saboda haka kenan abin da muke kokari mu nuna dangane da waɗannan tushe guda biyu da muka bujiro da su shine cewa iyali da abokai a kowane lokaci dan adam ya duba rayuwarsa zai ga cewa rayuwarsa ba ta wato ficewa daga wannan tsari domin in ka fito daga gida dai to fi labu da za ka je ko dai kasuwa ne ko kuma makaranta ce ko kuma wajen aiki ne ko ma dai ina za ka je kana ɗanya ne da wasu jama'a waɗannan jama'an da kake cuɗanya da su tunda an ce abokai ba ana nufin abokai dole sai sun zama badaɗai ba badaɗi shine wanda kowane lokaci samimi ne tare kuke za ka bijiro masa da matsalolin ka shi ma ya bijiro maka da nasa irin kun zama kud da kud kamar yadda bahaushe yake faɗa ba lalle ne kowa da kowa ya zama haka ba akwai nau'i nau'i na abotaka akwai abotaka ta wajen aiki su ma abokai ne waɗanda kuke tare da shi da su kuna aiki tare da su akwai abotaka ta makaranta yan ajin ku ne ko kuma yan ma makarantar ku ne gaba ɗaya za a haɗu a wasu gurare za a tattauna da juna za a yi hira da juna to irin wannan alaƙa ɗin rayuwa ce ake ta zamantakewa a makaranta to irin waɗannan rayuwar ko kuma a wajen aiki su ma ko kuma irin a kasuwanni ko kuma a ko'ina kai hatta ma wanda kuke tafiya a mota daga wani gari zuwa wani gari ko kuma daga wani guri zuwa wani guri ko a irin a daidaita sahudin nan ga mutanen da suke rayuwa a gurare na arewacin najeriya misali sukan hau irin keke na ake cewa da turanci ko to irin waɗannan rayuwar ko a ina kake da jama'a wannan nau'i ne na abotaka domin ba wani abu da zai iya bijirowa dangane da irin wannan alaƙa tsakaninka da waɗannan mutane ko a wajen aiki ko a karatu ko a ina ne illa kasancewar kuna yin wani abu na cuɗanni in cuɗe ka ko dai kai a cikin maganganun ka gare shi ka amfanar da shi ko kuma shi a sa gare ka kai ya amfanar da kai to a kowane lokaci amfanuwar juna ake to rayuwar zamantakewa haka take ta cewa ana yin cuɗan cuɗe ka to a irin wanda zaka zaɓa har su kasance a kowane lokaci an fi ganin ku tare ko fi tattauna al'amura tare to kaga wannan su ne ake zama intimacy faru ko kuma a zama kud da nan ta yadda za a iya kasancewa an amintu da juna to irin wannan idan ba a ɗora wannan alaƙar a bisa wata wato wata matashiya ko wani tushe na addini da akhlaq da duban abin da zai zo ya dawo da kuma ganin cewa wani manfa'a ta ɓangaren tarbiyya da gina ruhi nake samu a bisa tafiyata da wannan abotakata da wannan haka ma wancan shi ma ya ce to wani amfani nake samu ta ɓangaren gina ruhi na da tabbatar da addini na da ƙarfafa ni akan bin Allah bisa alaƙata da wannan ko wancan to um, idan mutum baya irin wannan to yana sarayar da irin wannan rayuwar ta zamantakewa da sauran al'umma da ke tare da su abokai a wajen aiki ne a kasuwa ne a cikin tafiya ne a cikin ainihin mota ne a ko'ina irin waɗannan ka dinga kula da me kake cewa daga bakinka wane irin mu'amala kuke tare da su sannan wani irin amfani kake samu amma karka gina wannan amfanin ya zama amfani na samun wasu abubuwa na material life wanda za ka sa aljihu ko kuma ka je ka samu wani abu wanda zai kasance wani abu ne na duniya kurum koda ko za ka sarayar da gina ruhinka ko kuma a taƙawanka ko kuma kusancin ka ga Allah subhanahu ta'ala ka yi alaƙa da wani wanda alaƙanka da shi zai sarayar maka da wannan kyakkyawar alaƙa ɗin da ubangijinka da kuma addininka irin wannan rayuwar ta zamantakewa rayuwa ce ta zamantakewa ta abotaka da aka gina ta akan tushe wanda yake marar azanci matukan mutum zai sa ka wajen ɗabi'anka wajen akhlaq wajen tarbiyyanka wajen addininka wajen kusancinka da Allah ya zama na rayuwarka ta zamantakewa ta yi ƙasa saboda kurin wani abu da kake samu na manfa'a ta duniya amfanin duniya ko da kwa miliyan nawa zai dinga baka amma yana sarayar da alakanka da Allah yana nisantar da kai da alakanka da addini to irin wannan rayuwar zamantakewar da abokai ba abokai ne na gari ba ba abokai ne na kirki ba ba abokai ne na a zo a zauna tare da su a dinga ainihin kai kawo tare da juna ba wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmanci a cikin al'amura na zamantakewa rayuwar zamantakewa managarciya shine wanda zaka zaɓi wanda za ku zauna zama na haƙiƙa zama na cuɗanni in cuɗe ka wajen taimakekeniya bisa gina ruhi da ainihin kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi mun ɗauko bayani amma an nuna mana lokaci yayi za mu tsaya anan insha Allah sai a mu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu ga shirin nan na afirka yau afirka a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau za mu yi dubi ne a kan yadda a cikin watannin bayan nan ko shekarun bayan nan kin jinin 'yan mulkin mallaka musamman ma dai ƙasar faransa yake karuwa a cikin nahiyar afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. ƙasar faransa tana cikin sahun gaba na jerin waɗanda suka fi daɗewa suna yin mulkin mallaka a nahiyar afirka waɗanda ta yi wa mulkin mallakar dai sun hada da ƙasashen baƙaƙen fata da kuma na larabawa kuma babu wani ɓangare na afirka ɗin da za a iya cewa faransan bata cutar da su ba a tsawon wannan lokacin da ta ɗauka tana mulkin mallaka tarihi dai yana cike da bayanai akan muhimman dalilan da suka sanya ƙasashen turai suka rika yin gasa da junansu a kan wuraren da za su shimfiɗa ikonsu da mulkin mallaka su a cikin nahiyar afirka daga cikin dalilan da ake kawowa da akwai neman sinadarorin da kamfanoninsu suke da bukatuwa da su domin ci gaba da wanzuwa da kuma yin kere-kere na kayayyakin kasuwanci nahiyar afirka kuwa cike cike da waɗannan irin kayayyakin da allah ya huwace mata za a iya cewa fiye da sauran nahiyoyi daga kan zinariya zuwa karafa daga kan tagulla zuwa dalma lu'ulu'u uranium da wasu ma'adanai masu yawan gaske idan muka ɗauki ƙasa kamar belgium za mu ga yadda ka kacokau ta mayar da ƙasar congo a matsayin gonar ɗaya daga cikin sarakunan ta mafi ƙashewar zuciya wato sarki leopold na biyu shi dai wannan sarkin. ya azabtar da al'ummar kasar demokuraɗiyar congo da haka ne ƙasarsa ta belgium ta yi sanadiyar mutuwar mutane da ake kyasta cewa sun haura miliyan goma da yana cikin kisan kiyashi mafi muni da aka yi a tarihin biladama amma saboda waɗanda suka yi ɗin su ne masu bakin faɗa yanzu a duniya sannan kuma waɗanda aka yi wa ɗin ba su da gata don haka ba ma a bijiro da wannan maganar su jefi-jefi wato adadin mutanen congo da aka kashe ya fi ne huda wanda ma dukkanin mutanen da hitler kashe a lokacin yakin duniya na biyu a yayin taron berlin daga shekara ta 1884 zuwa ta 1885 turawa sun zauna a kan teburi a gabansu da akwai taswirar nahiyar afirka suka raba wa kawukansu kasashen da kowace ɗaya daga cikinsu take son ta shimfiɗa ikonta a ciki a can ne aka amince wa sarki barjom mallakar ƙasar congo wacce ya rika ɗibar albarkatun da ke cikinta suka hada da na roba yana cin kasuwarsu a turai to ita ko faransa wacce tun lokacin napoleon da ta shiga cikin ƙasar masar ta fara shakar ƙamshin albarkatun da suke cikin wannan nahiyar ta kuma ɗora ɗamba na mulkin mallaka abin da ya biyo baya shine shigarta da ƙarfi cikin ƙasashen nahiyar ɗaya bayan ɗaya a cikin ƙasa kama algeria faransa ta yi ƙarni guda cir tana mulki mallaka duk da cewa dai ba ta yi hakan cikin sauƙi ba domin kuwa al'ummar wannan ƙasa sun yi tsayin daka wajen kare ƙasarsu daga 'yan mulki mallakar sun ƙaddamar da shahidai da aka ƙyasta cewa sun kai miliyan ɗaya kafin a ƙarshe a samu 'yanci. a cikin sauran kasashen afirka faransa ta rika amfani da karfi tana shimfiɗa ikonta ɗaya bayan ɗaya a mafi yawancin kasashen ta fuskanci gwagwarmaya a ƙasa kamar niger sarauniya mangu ba ta miƙa wa 'yan mulkin mallaka faransa masarautarta a kan faifai ba jan daga ta yi ta yi gwagwarmaya ita da mutanenta suka ɗanɗana wa turawa kodarsu yankin dogon dutse na wannan sarauniya ba a shige shi cikin sauƙi ba sai bayan kisan da turawan suka yi mata ita da mafi yawancin mayakanta saboda suna da ƙarfin wuta fiye da na waɗanda suke yaƙi da su faransa ta zama babbar mai kwashe arzikin uranium daga niger take sayar da shi a kasuwannin duniya wani dalili na mulkin mallaka baya ga ɗibar wato albarkatu shine buƙatuwarsu da majiya ƙarfi da za su yi musu aiki a cikin gonakinsu da ke can turai da kuma yankin karibiya sirka ɗibar mutanen afirka a cikin jiragen ruwa suna tsallaka teku da su domin su kai su gonaki na rake da sauran amfanin gona da ake amfani da shi a cikin masana'antu miliyoyin ɗayan nahiyar afirka ne da aka ɗiba zuwa tafiyar da babu dawowa suka mutu akan hanya waɗannan su ne muhimman dalilai na tarihi da ake kafa dalilai da su na cewa su ne suka fito da turawa suka nufi ƙasashe suna musu mulkin mallaka musamman nahiyar afirka kuma waɗannan dalilan suna ɗaya daga cikin waɗanda idan mutanen afirka suka tuno suke jin cewa lallai turawa sun zalunce su. sai dai daga kawo ƙarshen mulkin mallaka na zahiri babu wata ƙasa wacce ta fi sauran 'yan mulkin mallaka zaƙalƙalewa wajen nuna isa kama faransa ta ci gaba da yi wa ƙasashen afirka baƙaƙen fata musamman wannan irin mulkin mallakar ta hanyoyi da dama daga cikinsu da akwai ci gaba da kwasa albarkatu kama daga uranium daga niger da kofi a ƙasa ivory coast zuwa kan man fetur daga kasar gabon da kuma itatuwanta na roba hakanan furanni da suke tsirowa a tsibirin comoros da faransan take ɗiba tana tafiya da su ƙasar ta yi turare ta saida wa duniya uwa uba har yanzu babban bankin faransa shi ne yake buga wa ƙasashen baƙaƙen fata na yammacin afirka da tsakiyar ta kuɗaɗensu na ƙasa waɗannan ƙasashen har yanzu ta fuskar tattalin arziki suna ɗamfare da mulkin mallakar faransa to dalilai irin waɗannan suna taka rawa matuƙa wajen ƙin jinin faransa a cikin nahiyar afirka musamman ma dai a yankin yammacin afirka ɗin an yi zamanin da idan wani daga cikin 'yan siyasar ƙasashen afirka ya yunkuro domin ya datsa hannun sata na faransa to za ta aiki da rundunar soja ta girke a cikin ɗaya daga cikin ƙasashen domin kifar da shi ko ta haɗa baki da wasu 'yan a cikin waɗannan ƙasashen domin su yi mata aiki shi yasa a halin yanzu a cikin ƙasashen nahiyar afirka al'ummu suke ƙara ƙaimi wajen nuna adawa da faransa suke kuma jinjina wa duk wani ɗan siyasa da zai raba hannun riga da wannan tsohuwar 'yan mulkin mallakar kuma sabuwa to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu ya zo ƙarshe da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna ga ta zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to sai ya zama domin a ji takaitattun labarin duniya ma'aikatar da ke asiri na ƙasar iran ta ba da sanarwar gano da kuma wargaza wasu ƙarin gungun kungiyoyi guda biyu wanda suke aiki wa hukumar ke asiri ta hanci ƙasar isra'ila wato mossad tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar hukumar tana faɗar haka jiya talata kuma ta kara da cewa mutane 23 ne suke cikin gungun ma'aikatan hukumar ta mossad amma sha hudu daga cikinsu sun shiga hannu sannan shugabansu wani ɗan ƙasa iran ne wanda yake cikin ɗaya daga cikin ƙasashen turai mai suna sirus labarin ya kara da cewa sirus yana mu'amala da abokan aikinsa a cikin kasar iran ne ta hanyar kafar sadarwa ta instagram da kuma whatsapp labarin ya kammala da cewa an kama ma'aikatan hukumar mossad din ne a biranen tehran isfahan yaz azerbaijan ta yamma da kuma gulistan sannan an kwace kayayyakin aikin lage asiri da ke hannunsu kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce ƙiyayya amurka da jimurar musulunci ta iran ba wani sabon abu ba ne kuma washington ta bi manufar mafi girman matsin lamba kan kasar ne a ƙarƙashin gwamnatocin da suka shuɗe a cikin jerin saƙonin da ya wallafa a shafinsa na twitter a ranar talata nasir kan'ani kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce farfagandan ɗin mafi girman matsin lamba da amurka ke yi kan iran ya kasance a kan ajandar dukkanin shugabannin amurka bisa zargin kare haƙƙin bil'adama da demokradiyya to da haka muka zo ƙarshen waɗannan abubuwan da za mu iya gabatar muku da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu yi kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu